Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman ka labarun za ku yi cewa yau ranar 24 ga watan Nuwamba shekaru biyu kenan da Allah ya yi wa tsohon shugaban ƙasar Nijar Tanja Mamadu Rasuwa. Dalilin wannan ƙungiyar MPCR sun fitar da wata sanarwa a yau da safen nan. A cikin jihar Tilaberi an kirkiri waɗansu cibiyoyi da ke baiwa yare ɗalibai damar ci gaba da karatunsu na boko. A yau rahotonmu na musamman zai mai da hankali ne a kan tsarin sarrafa da da zuwa titi mai tsada da ake kira pave. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Yau shekaru biyu kenan da Allah ya yi wa tsohon shugaban ƙasar Nijar Tanja Mamadu rasuwa, don haka ne ƙungiyar farar hular nan ta MPCR ta fitar da wata sanarwa a yau da safe a nan yamai. Sai mu saurari na Yusa Jimro a fassarar sanarwa tare da Mamma Ada. babbar kungiyar tamu ta horar hula mpcr saboda cikin juyayi da tunani da wannan hasara da ƙasa ta yi saboda allah karbi rayuwar nan bawan allah a wani lokaci inda 'yan ƙasa su da kansu kowa ya na'am tsohon shugaban ƙasa murtanja ya sadaukar da kanshi ya sadaukar da rayu saboda 'yan nijar saboda ƙasa ita da kanta akwai abubuwa da dama wanda ya koya ma al'umma wanda kuma al'umma ta koya da gare shi a harkar tsaro yau akwai matsala kowa san da akwai matsala bancin kashe-kashe da ake yi mun yi Allah wadda da wannan sozawa da a mu da annan kasar mu ta jingurin Nijar sozawan yamma surtu na horon shi ba mu ga amfanin kuturu a bariki ba ya kamata su tattara su koma kasar su bisa zancen yanayin rayuwar dan adam yau an lura ƙasa ga matsala ko ina ga ta nan ya kamata a dinga adalci shi shine muke kira ga gwamnati a ɗauki matakai ƙwararri saboda a kare mutuncin ƙasa a kare mutuncin 'yan ƙasa Shugabannin gwamnatocin kasashen Yawo sun gudanar da wani taro a Akara na ƙasar Ghana daga 22 zuwa 23 ga watan Nuwamba domin ɗaukar aniya tare da abokanin hulɗa na dafawa a yaƙi da ta'addanci da tattara kuɗaɗe domin tafiyar da rundunar haɗin gwiwa na task force mahalarta taron sun yi nazari a kan batutuwa kamar tsaron iyakoki da sha'anin ta'addanci da shige da fice tsakanin ƙasashe. A cikin jihar Tilaberi fiye da ɗalibai dubu saba'in ne na firamare da sakandare cikin su dubu talatin da biyar 'yan mata ne da ba sa zuwa makarantar boko saboda matsalar tsaro da yanke yake fama da ita tsawon shekaru. domin yara su rinka zuwa makarantun boko gwamnati tare da abokanin hulɗa sun kirkiri waɗansu cibiyoyi na haɗa ɗaliban a cikin yankuna musamman gundumar walam ali saidu na wata ƙungiyar wanzar da zaman lafiya ya bayyana cewa gwamnati ta iya ƙoƙarinta adama dawaki da ƙarin bayani nous avons plus de 817 établissements fermés. Et peut-être pour pallier à la situation, effectivement, il y a ces écoles-là de regroupements qui ont été créés. À notre information, il y a eu 29 qui ont été créés. Sur les 29, seuls 3 ont fonctionné, et même partiellement. Pourquoi ces écoles-là ont fonctionné Parce que tout simplement, les parents sont des déplacés. Et ces trois centres de regroupement, c'est dans le département donc, de Walam à la rencontre avec le ministre de l'Éducation, nous avons échangé et nous avons fait des propositions concrètes. Nous avons recommandé de sécuriser la population. Une fois que les populations sont sécurisées, le problème ne se poserait pas et pour les enseignants, et pour les parents, et pour les élèves. Bien sûr, on souhaite que les partenaires viennent en appoint pour soutenir l'État dans ce travail-là. Daga rana mai kamata yau al'ummar gundumar gaya sun samu uh, musamman tsawon layi na kira jami'an tsaro na polis kai tsaye idan akwai wata matsalar gaggawa a cewar daraktan polis na gundumar gaya sule seni wannan yana daga cikin yunkurin kusanci tsakanin al'umma da kuma jami'an tsaro ga abin da yake shaidawa fadel alu Yana daga cikin aikinmu na yau da kullum cewa da kariyar mutane da dukiyoyinsu domin kawo mafita ta kai ɗauki ta waje ba gare mu akan wannan aiki ya zama wajibi polis ta sa idan kulawa wajen al'umma kenan wannan ne ya sa muka shiga neman kayan aiki da hanyoyin bi da za su ba mu damar kasancewa da kusanci ga al'umma mu ba da nagartaccen kai ɗauki ga muradin nasu hakan ya ba mu damar girka mataki na ba da lambar kira da dukkan al'ummar gunduma ga ya za ta iya amfani da ita da zaran sun fuskanci fuskanci matsala kai tsaye suna iya kiran lamba goma sha bakwai kuma take yanke za su samu amsar polis. Asibitin Ayaru a ranar Talata sun amfana da wani tallafin kayan aiki daga wata ƙungiya mai suna Aviation Sans Frontier. Hukumomin gundumar ne sun halarci bikin ba da karɓar waɗannan taimakon kayan. Dokta Maimuna Barkire, shugabar asibitin ta Ayaru, ta yi wa Abdullahi Amadu ƙarin haske. Kayan aiki ne da bamu da, za su taimaka mana cikin aikinmu. Muna fatan za a ci gaba da haka, don irin wannan tallafin muna da buƙatar shi gaskiya. Don fa a cikin waɗanda muka samu yanzu, akwai waɗanda bamu da, akwai waɗanda kuma mu taɓa samun su ba, kamar sinadaran gina jiki, da waɗanda suka ƙare mana yanzu mun samu za su amfane mu. Magajin garin Matamai a cikin gundumar Kance a jihar Zandar a cikin sanarwar ya nuna irin yadda ake auna gonaki da mamaye filaye wanda ya sabawa doka. Dangance da wani al'amari, Abdullahi Karim Isa ya ja hankali akan wani al'amari ga hirarsa da Habu Sarki. ko wasu masu gonakai wanda ba bisa ka'ida ba suna yanka gonakinsu suna saidawa to wannan ya sabawa doka ta urbanism kuma ne abu ne wanda yana iya kai mutum ga matsayin da baya tsammani tunda shi harakar kare ka'ida gare shi akwai dokoki na domanel wanda suke tsaye da duka ka'idodin da ya kamata a yi kenan mai gona bai da izini a dokance ya je mai da ta kare ya saida kenan mutane su kiyaye kenan ina kira ga jama'a su kiyaye doka su san ita doka za ta yi aikinta karen da ya sha kwai akan shi take kariya A cikin tsarin baiwa mata 'yancin cin gashin kansu a mayahi da yawa matasa ne suke ɗaukar wani horo a kan sana'o'i da za su dogaro da kansu don su kauce wa fadawa cikin waɗansu matsaloli na rayuwa. Umma Abdu ta amfana da wannan horo ga abin da take shaidawa Isufu Shebu. An koya mu mai da sabini da turaren wuta, amma yanzu mun ba da ƙarfi wajen ma. tunda shi ne muke yi muna kasuwa muna saidawa kenan muna saidawa in kamar har sari muna badawa mutum yana son sari muna ba shi kan ɗari da ishirin ishirin in kuma saidawa ce za mu yaka ɗa guda guda ɗari da hamsin muke saida kuma akwai ɗan sattin tun da gaskiya ba na aikin komi kawai zamanin ne nake gaskiya alhamdulillah sauyi bakin gwalgwado na samu tun da ina yi ina saida ina samun abin da nake samu kenan ina kore ma baki na ƙura ina ruha ma kaina asiri ha an yi kyauta an yi sadaka ciki Hukumomin Doso a ranar goma sha tara ga watan Nuwamba sun yi wani zama da ya haɗa ƙungiyoyin makiyaya da manoma domin samar da matsaya na fitar da ranar sakin daji wanda suka tsaye da ranar 23 ga watan Disamba domin sakin daji. Sumana Tahiru shine mataimakin magajin garin Doso ya yi wa na Hadiza Hassan ƙarin haske. Mahimmancin manufar wagga haduwar shine na tsayar da ranar da za a sakin gonakai don kaucewa duk wata rigima da za ta iya afkuwa. Ranar 23 ga watan Disamba aka tsaida. Majalisar ta kokarta ba mu bayani kan matsayin sarautar gargajiya kan ire-iren rigingimu hilaye. A yanzu an yi zan muna fuskantar wahalar tariyar dabbobi a yankunanmu shine don akwai sakakken kulawar ɗaukar yauni da ya rataya a kai a wani wajen bisa shimfiɗar filayen noma da burtalla abin rikewa dangance da wanga zaman taron shine ya zama tamkar wata makaranta ce da ta ba mu damar gano gaskiya da ƙarya bisa ga kulawar sa ido game da rigingimu na tsakanin manoma da makiyaya Goma sha tara ga watan Nuwamba ne ranar da aka keɓe domin yin bikin ranar da aka keɓe domin marubuta na Afirka a nan yamai, inda dama ce ga ma'abuta karance-karance littattafai da kuma karfafawa mata da 'yan mata gwiwa su rinka rubuce-rubucen littattafai da kuma shiga fagen rubuce-rubuce. kuma shugaban kungiyar kamar yadda shugaban kungiyar ya bayyana an gabatar da littafai biyu da waɗansu mata suka wallafa a wajen wannan haɗuwa dan abdu idi suleiman shugaban kungiyar masu karance-karance littafai a hirarsa da ali tajisir ahmed Wannan rana ta marubucin Afirka an haɗa ta da ta babban aikin da ya shafi ƙaddamar da festa wato bikin fasa'ar mata kuma ta hanyar wannan biki ana buƙatar mu da ƙara ba da ƙarin haske game da gudunmuwar mata bisa tattalin arziki da al'umma har ma a fannin al'adu. Bisa wannan manufa ce wannan rana ka keɓe ta domin samun zarafin gabatar da wani take da ke da nasaba da muhimmancin karatu. Haka kuma mun tsaye da shirin gabatar da wasu wasu ayyuka marubuta biyu mata 'yan Afirka 'yan Nijar guda cewa da Dr. Abdel Bari Fatimata da kuma na biyu na Jeli Amadu Amal mai suna a tsakiyar Sahel. Wannan muna so mu janyo matasa ga son karatu gawo 'yan mata da ke halarta nan da su fahimci mahimmancin mai da hankali ga karatu. To yanzu sai rahotonmu na musamman a cikin tsarin fannin muhalli proje mai suna Tura A wanda kungiyar Italiya take dafawa suna yin titi mai tsada da ake kira Pabe wanda ake sarrafawa da leda a nan yamai wanda dattin ledodi ne matasa suke tattarawa a cikin shara ga abin da rahoton Asumana Shina ya kumsa. Wannan tsarin yin fabe na somawa ne da tattara sharar leda a wurare daban-daban na birnin Yamme wannan tattarar za a bi ta da rairaya a cibiyar da aka girka cikin shiyar Yamme ta biyar. Amadu Sumana mai magana da sunan ONG 3 ya ba da cikon bayani. Muna da wuraren samar da kayayyaki da suke nan bayan garin Yamai misali unguwar Kubiya Kalle Plateau muna da Espasa muna da wurare da dama inda muke samar da kayayyaki kayayyaki ba ku iya cika sakuna idan har roba ce ko ma buhuwan da ake cika hatsi wasu lokuta suna shiga babu matsala takardu masu darma ya kamata a kauce masu kamar sigari da take da wata karamar takarda mai darma ko kuma abubuwan da ake kumsha ba nisa ga wannan cibiyar tattara sharar ledar akwai cibiyar daddatsa rassan itacen da ake cema fele a nan injina biyu aka girka ɗaya mai murje rassan itacen ita kuma gudar ita ce ke sarrafa datsatsun rassan su kuma da su ne ake amfani kamar man feta domin narke kayan sarrafawar kuma a yi favan na titi mai tsada kuma a yi faban na titi mai tsada masa'uda usaini ita ce mai kula da sa ido a a wannan cibiyar Bayan an saka a injin mugza, da rasin itacen ne muke garwayawa da 'yan ruwa. Sannan a saka a injin da ke mai da wannan tattakar itacen a matsayin makamashi. Wannan rasin itacen da muke tattakewa shine ake kira danko. Sako guda na kilo 30 na danko shine ke yin rabin buhu na makamashi. Kenan sako biyu na kilo 30 shine ke ba da buhu guda na makamashi. Biyo bayan an rarraye sharar ledodin da nau'ukan guntayen itacen pelet ta kan moto mai taya uku ake ɗaukar su a kai su balbalin garaji municipal na yamme inda ake yin pave-pave na titi mai tsada. To madalla karshen labarun kenan a kasance lafiya. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.